Wato jama'a yau kuma mun dawo saboda mu kawo muku maganan Allah daga Hebrews 9:27. A wurin maganan Allah ya gwada mana kaman a bayan mutuwa sai sariya. To, kaman irin mutanen da ke cikin duniya, duka mutanen cikin duniya mun san kaman wata rana kowane mutum za ka mutu ne. Amma sannan mu fara maganan Allah ya kamata mu fara kuma da addu'a. Shi yasa na ma Allah roko ya buɗe maka zuciya, ya gyara maka bukata, ya kuma baka ilimi, ya baka zaman lafiya. Kana ji maganan Allah, to Allah ya buɗe maka zuciya. Allah ya bari ka samu gafara a wurin Allah. na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi. To jama'a kamar inda na fari maganan Allah ya gwada mana kamar bayan mutuwa ko sai sariya ne. Mun san kamar ya zama dole ne kowane mutum ya mutu a cikin duniya. Abin da yasa ya zama dole ne saboda kakanmu ya yi zunubi da Allah, shi ne Allah ya sulme shi ya kuma ge mana kamar saboda zunubin da muka yi nan dukan mutane dukan maza da zufa za mu ci abinci da kuma mata kuma da yawa ne za su yaya saboda haka kamar yadda maganar Allah ya ya gura mana haka ne ko komai abubuwan da ke zuwa haka ne yake. To mun je haka saboda maganar Allah ya gura mana kamar duka mutane da mu mutu ne. Mun je kullum ko wani bakwai muna ga mutane suna mutu. Haka ne duka mu za mu mutu. Kowane mutum da ke cikin duniya ga da ka mutu. Saboda abin da maganar Allah ya fare muna, duka mun zama kakannin kakanmu Adamu saboda shi ne duka mutuwa ya kama shi. Abin da ya faru a dama ma ne, kamar inda Allah ya fara halitta sama da duniya, a lokaci shi ya ce ya ce masa kamar ke ne za ka kiyaye wannan gona. Ya jara Allah ya gyara wani gona ne. ya ce ma Adamu kama ya kiyaye ta ya kuma noma ta ko abin da yake cikin duniyan ka duka shi ya kamata ya ci shi ya yi ci shi da matansa saboda shi ne haka suna a cikin ganan shi ne kowane ne kuma ya juya maciji ya zo wurin su ya ce masa kamar inji Allah ya ce kar ku ci kowane mutacen da ke a cikin nan ba shi ne matansa ya ce ma ne kamar Mun iya mu ci kowane itacen da ke irin ga ko 'ya'yan gwananga, amma akwai wani, wani, wani, wani, akwai wani guda a cikin a tsakanin gwanan, ji Allah ya ce kar, kar mu taɓa shi kar mu ci, ni muka ci za mu mutu ne. Shi ne ta ne ko maciji ya ce musu kamar Allah ya san kamar in kuka ci ba za ku mutu ba amma za ku zama kamar shi, idoninku zai bure. saboda eh, matansu ya ji haka si ya kwaci wannan itace ko wannan yayan da yake na sai idonta ya bure sai ya kuma kawo matan eh, mijinta sai kuma shi kuma ya ci to ji a lokaci Allah na zuwa a wurin shi ne suka gan kamar inda Allah ke zuwa wurin su suka boye shi ne Allah ya kira su ya ce musu kamar na kuke shi ne Adamu ya ce ma Allah kamar mun boye da bayan da muka ji kana zuwan nan sai dai mun boye shi nan la tambaye shi kamar yayan da nace karka ki ka ki kuwa shi ne adamu ya ce mama Allah kamar matan da ka bani shi kuwa ya bani sai na kuwa ci sai ya ce mama matan kamar saboda abin da ka yin gasi saboda kai na sirme ka ne da wuya da yau da azaba ne za ka afe yaya da kuma si mijinta kuma ce mata kamar saboda kaji matanka ya kaci abin da nake karkaci saboda kai na kuma silme a kasan duka da safi da yawa ne da zifa ne za ka ci abinci a rayuwanka duka haka ne ya zama haka ne yake kowane miji kowane miji kowane miji ya sani kamar da yawo da zifa ne da muna cin abinci shi yasa da bayan ya ce musu kaman saboda abin da ka yi nan da ka mutu da kasa ne kake za ka komo kasa daga wannan sai mutuwa ya shiga duniya mutuwa ya kuwa kama mutanen duniya duka ni da kai kuma mutuwa yana jira mu ko in ba ka mutu yau wani ya mutu in ba ka mutu gobe wani ya mutu in ba ka mutu jibi wani ya mutu haka ne ke sai kama ke kuma naka ya zo ka zai zo ne to saboda haka shine Allah ya kuma san kaman da bayan mun mutu da azaba kuma da zunubi, ba mu iya mu shiga aljanna. Shi ne ya kuwa kawo su Yesu kristo ya gaya mana kaman kafin ka mutu sai ka zo wurin Yesu ka samu gafura shi Yesu kristo yana da iko da dama ya yafe maka zunubi saboda shi shi ne Allah ya kawo a cikin duniya shi ne mu shi ne mu shi ne kuma mu Mun ka zo wurin shi yana da iko ya kuwa ya yafa mana zunubanmu duka kamar Allah ya gara masa. Shi ne haka ina gara maka wanda ke ji na kana da dama, kana da iko, to kana da anya ka zo wurin Yesu kristo Yanzu gano ka zo sa shi zai yafa maka zunubanka duka ne saboda kai kuma ka zama dan Allah. Sai kuma ka Allah ka cire kanka da sariya In ba haka ba da bayan mun ka mutu ba bai kare ba akwai waransu mutane suna lure mu kaman bayan mutuwa shi kenan ba wani zuwa wurin amma ba haka ba ne bayan mutu akwai wani wuri bayan mutuwa kowane mutum zaka so zaka sai a sariya ne a wurin Yesu Kristo. da Kur'ani da kuma littafin ya gwada mana kaman kowane mutum da ke cikin duniyan ga Yesu Kristo ne za mu zo a gaban si. ya eh, za mu tsaya a gabansu ya ci muna sariya. Bayan mutuwa bai kare ba, bayan mutuwa akwai sariya, bayan mutuwa kowane mutum za ka zo wurin Yesu Kristo ne. In kana ji na sai ka zo wurin Yesu Kristo ka yi gafara da shi. Magana kuma ya ce muna wanda ba a gan eh, su da kuma littafin rain, ke ne za ka sai a gaban sariya. amma kana ji na yau kana zo in ka zo wurin yesu kristo an yafa maka zunubi kai ba ka saya a gaban sariya kuma ran da za ka mutu yesu kristo an tun yafa maka zunubi an tun cire ka a cikin sariya kenan kana ji na ka zo wurin yesu kristo ka, bare ka ba ka bure zuciyanka ka bure ma yesu kristo ka zuciyanka ya zama yaruwanka ya kuma yafa maka zunubi to yaya ne za ka yi haka Za ka yi wani addu'an hutu kawai ne saboda Yesu Kiristi ya shiga rayuwanka. Za ka ce ma Yesu Kiristi, kai ka san kaman kai, kai kuma kana da zunubi, zunubi kakanmu, kakanmu shi ya kawo zunubi sai kai kuma kana da zunubi. Saboda haka ka san kaman saboda zunubi ne ya shiga cikin duniyan ga. Ka san kaman saboda zunubi, zunubanka ne Yesu Kiristi ya zo cikin duniyan ga. Sai ka ce masa kuma Yesu ka zo nan. ka shiga zuciyana ka zama tare da ni ka yafe mana zunuban duka saboda ni kuma in zama naka ka yi wannan guntun addu'a Yesu Kristo zai yafa maka zunubi Yesu Kristo zai cire ka da azaba Yesu Kristo zai baka zai sa maka albarka da zamanka da abubuwan da ke yin duka to si yana da wannan iko yi maka haka kana jina anya ya bure maka kenan anya ya bure maka kenan kai ka jira mi kake jira kuma kana zo ka zo wurin Yesu Kristo ne sai ka yi wannan addu'a tare da ni. Ni ne yau na ji magananka, ni kuma na zo wurinka, na bude maka zuciya, sika zuciya na zama da ni, yafe mana zunuba na duka gobe ma in zama naka. Na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo. Amen. In ka yi wannan addu'a, ni kuma zan yi maka addu'a ne. zan yi ma Allah roko ne ya kuwa yafa maka zunubi, ya cire ka da wahala, ya cire ka da kowane abin da bai da kyau duka, ya kuma Allah ya fabe ka, ya ji ka ya zama tare da kai, ya shiga zuciyanka saboda Allah ya cire ka da wahala. Allah ya cire ka da abin da bai da kyau duka sai kuma Allah jure, sai kuma Allah bude maka anya. Kana wani aiki Allah ya baka a sa maka albarka da shi, da rafiyan da da kuma da yaranka da zamanka duka le sa maka albarka. na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi. <clears throat> Amen. To jama'a mun gama haka abin, abin da za ka yi kuma ne za ka sami wani cecin da ya kusa da kai, wani cecin da ana wuri ana bukatan Allah, wani cecin da suka yi suka suka yarda da Yesu Kristo wani cecin da yake da kyau ya kuma ana makaranta wurin nan sosai sai ka shiga wannan church sai kai kuma ka zo ka tare da su kana <clears throat> ka zo tare da su to si zaka koyi zaka kuwa bude ka ne Allah zai bude maka ilimi ne sai ka ji makanan ka jin abin da da kana so da rayuwanka na wannan roko ne da sunan Yesu kuma. To jama'a mun kuma kai haka dan dan in kana da wani wani abu da ka tambaya zan baka namba saboda ka ture namba na saboda mu yi fira. Namba na ni 0249251594 0249251594 To jama'a jama'a mutane mun gama haka to assalamu alaikum.